hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara bakwai wadda ta yi daidai da shida ga watan biyu watan fabrairu kalandar an shi shekara shida allah ya sake hada mu wannan masallaci ne albarka da ke nan bayan islamiyya cikin garin boko karamar hukumar boko a jihar benue nigeria domin dora da yadda muka tsaya a karatun littafin istiglalu ramadan wallafar babban malami profesa ahmad bin abdulrahman bin Abdulrahman al kuma mun fara jin abubuwa da ake so musulmi ya aikata a cikin wannan wata na ramaba azumi abu na farko abu na biyu kiyam tarawihi ta hajji da ake yi a cikin wannan wata yau insha Allah za mu ji abu na uku zuwa abin da ya sauwaka ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkatu na haduwa samu ya sanya mana ita cikin abubuwan da za mu farin ciki da su a rayuwar mu ta da lahira Allah ya sa ta zama to sanadiyar da wata shi da musulunci mala ya ce salisan abu na uku da yake so mutum ya yawaita a cikin wannan wata shine Alƙur'an, wato yawaita karatun alkur'ani ƙala ta'ala allah maɗaukaki ya ce شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان البقرة 185 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وتر رمضان شيني وتر لأكا سوكر القرآن أشكر هدى للناس دايما زمن كل شريعة بمكان وبينات من الهدى والفرقان وكما بياني نبيني ندق الشريعة لتنتن شاء تكانون قسيا لقرية تكانون شريعة لبتا تكانون ديلي دبا ديلي با تكانون أبن الذي كي زوا يبدر الله دا abin da كي kai zuwa ga fushinsa da abin da ya kama da haka shi سورة ma'anar alfurqan sura ta biyu suratul baqara وقال تعالى قم ألا ملوك إنا أنزلناه في ليلة القدر القدر الأولى للي موني متسوكت شيء أشكل درن درجة شيء درن ليلة تستطيع سورة 97 أجيز سورة القرآن اللي تسمى سورة القدر آية تفرقون فرمضان أخص الشهور بالقرآن دعك شي رمضان shine mafi keɓantuwar watanni da alkur'ani da an na fiye da'un tanzili da a cikin wata ramadan aka fara saukar da alkur'ani wani haza kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ya kusuhu bi mazidin inayati wal mudarasa da aka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabin a cikin wannan watan yake keɓantar watan da ƙarin kula da karatu na alkur'ani ففي حديث ابن عباس رضي الله ya zo a cikin hadisin Allah dan abbas allah ya kara mutu ya shi da mahaifinsa wa kana jibril yalqahu fi kulli laylatin min ramadan malaika jibril ya kasance yana zuwa su hadu da manzo allah sallallahu alaihi wasallam a kowanne dare na ramadan fa yudarisuhu alquran sai su zauna su bi bitar karatun alqurani daga inda aka saukar fara saukar da shi zuwa inda aka tsaya wannan hadisin imam bukhari da muslim sun rawaito shi ina cikin sahih bukhari hadisi da lamba dubu uku da dari biyu da ashirin kuma wannan lafazin nasa ina cikin sayo muslim hadisi da lamba dubu biyu da dari uku da takwas وعلى هذا السنن النبوي أجد ون السنة tsari na annabi ne sallallahu alaihi wasallam tsarin muwaffaquna min sanati hadhihi al-umma waɗanda Allah ya datar da su ga rahmarsa suka daga cikin magabatan wannan al'umma suka tafi fakanu yunfirun al-khatamat sai suka kasance suna yawaita saukar alkur'ani a cikin wannan wata fakana abu raja'in al-utaribi yaktumu fi kulli ashara abu raja al-utaribi Allah ya kansa ya kasance duk kwana goma wata ramadan sai ya saukar alkur'ani wa kana qatadatu yakhtimu fi kulli sab'in dawma ainihin ɗaya daga cikin tabi'ai ya kasance shi har abada duk kwana bakwai ta ya saukar alƙur'ani wa fi ramadana fi kulli salat amma idan wata ramadan ne to duk kwana uku ta ya saukar alƙur'ani wa fil ashri kulli layla idan ku kwanaki goma ƙarshe suka zo to duk dare ta sauke alƙur'ani wa kana al-aswad an-nakhai yahkimu fi kulli laylatayn al-aswad an-nakhai shi kuma ina sauke alƙur'ani duk kwana biyu a cikin wata ramadan قال ابن رجب رحمه الله ابن رجب الحنبلي الله يتكن سيئتي وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث hani da izo daga manzo Allah sallallahu alaihi cewa an hana a karanta Qur'ani a ƙasa da kwana uku a karanta shi a sauki alal mudawamati ala zalik ana nufin a ce kullum mutum haka zai rinne an gane ki fa amma fil awqatil fadila amma idan ka wasu lokuta ne na falala ka shahari ramadan kamar wannan wata na ramadan hususan layalin lati yutlabu fi halailatul qadar musamman a dararen da ake neman daren lailatul qadar a cikin su aw fil amakin al mufaddala ko a wasu wurare da Allah ya fifita su akan wadansu kamar kata kamar mutum ya je makka sharrafa Allah Allah ya kara mata daraja da daukaka liman da khalaha min gairi ahliha wanda ya je a makka amma ba dan makka bane fayusta hakkun ya saru fi hannun tilawatul qur'an an so mutum ya yawaita karatun alqur'ani a cikin ta ya kace naman lil zamani wal makan saboda ya bacci lokaci da kuma mahalli gurin da yake guri ne mai daraja fiye da garin da wahala ya sake zuwa wani guri wanda ya kai darajar wannan in ba Allah ya sake mai da shi wurin bayin ya ba to dan haka ainihin suke yawaita karatun alqur'ani a waɗannan lokuta wannan magana ta ibn rajab tana cikin lafaiful ma'ari littafin sa na lafaiful ma'ari yin shafi na 171 an gane ku to kenan nan dai magabata suna gaya mana idan waɗannan kwanakin suka zo na ramadan musamman kwanaki goma na ƙarshen sa to suna rubanya ayyuka ne na alfai suna dagewa suna ƙoƙari saboda ne lokaci ne in ya tafi ba lallai ba ɗaya dawo suna nan ba. yanzu kai ka sani ni na sani ke kin sani ko wannan mu ya sani akwai wanda ya gama shirin a yi ramadan da shi wani ya sai geran da zai yi kunu dabinan da zai raba waye da zai yi amma Allah bai ba shi ilimin ya mutu to yanzu sai dai a ce a ba shi ladan aiki ko ladan niyya ne amma dai a ce ya yi aikin da yi ba kuma menene ake cewa wanda ya yi a aikace bai kai wanda ya niyya ba an gane wa innahu la min dawa'il asa an yamurra shahru ramadan wallahi ina daga cikin dalilan da za su sa mutum ya mutu saboda bakin ciki a ce wata ramadan ya zo ya wuce bi ba'dil muslimin da waɗansu musulmi nuna an yahtima hasamatan wahida a ce bai soke da ya sauka ko ɗaya ba cikin wata ramadan wannan abin bakin ciki ne fadlan an yastayila bi tadabburi wa tafsiri ballantana a ce ma ya shagaltu da ainihin tadabburi irin ga hankaltar alkur'ani ina karanta ina fahimtarsa ballantana a ce ya je ina jin fassararsa ya ji ga abin da Allah yake cewa ga abin da yake neman abu daga wajen wa mimma yu'inu ala kasrati tilawati umur akwai wasu al'amura da suna taimakawa mutum wajen yawan karatun alkur'ani ahadu ha ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa an yi waziba sa'imu alal qu'udi fi musalla wanda yake azumi ya ci gaba ya dore duk sanda yi sallah ya zauna a wurin da ya sallah ya jima ba da salati subhi bayan sallar asuba misali mushtagilan bi zikrillah ya shagaltu da ambatan Allah wa qira'atul qur'an da karatun alqur'ani hatta tartafi ash-shams har sai rana ta fito ta daga fa yatamakkanu bi zalika min qira'ati juz'ain min alqur'an da wannan zai samu dama ya karanta juzu'i idina na alkur'ani izo hudu za ka iya karanta in tabara bayan sallar asuba gabanin rana ta hudu a hankali ba su da wani tashin hankali ko abin da cikin nutsuwa za ka yi ka gama wannan zai taimaka bayan kowace sallah ka zauna ka samu ka yi zikiri ka karanta alkur'ani a sani abu na biyu da zai taimaka wajen mutum ya yawaita karatun alkur'ani an yajtami'a ma'a fadin min ashabi ala qira'ati kitabillah ya haɗu da wasu jama'a daga cikin abokansa su dinga karanta littafin Allah fi baiti min buyutillah a wani gida daga gidajen Allah ko a masallaci ko a gidanka ko a makaranta ko a wani kasuwarka a cikin ware wani lokaci minti goma minti sha biyar wannan lokacin na karatun alkur'ani ku zo ka haɗu da kai da wani abokin ko wasu abokanka ku karanta to wannan zai taimaka kwarai gaya wajen ganin mutum ya yi wata karatun alkur'ani salis abu na uku da zai taimaka wajen mutum ya yi wata karatun alkur'ani Anyi yi harisa ala tabbikiri ila salawatil Hamsu, mutum ya gori ya kwaɗayi ya kiyaye akan sammako zuwa masallaci lokacin sallolin nan guda biyar ya zama yana zuwa masallaci da wuri ta yadda in ya zo maimakon hira zai ɗauki ƙur'ani yana karanta an gane fa ya ƙara ma ka taɓa mahula sai ya karanta abin da allah ya ƙaddara masa bainal azani wal iqama tsakanin kiran sallah da ta da wa ba'da al-fariḍa haka nan bayan ya sallah farilla ran shi ma ya samu ya karanta da za ka ɗauki wani polis na abin nan duk bayan sallah ka daure ka karanta shafi biyar to za ka ga cewa a cikin ƙanƙanin lokaci sai ka soke alƙur'ani shafi biyar kawai kenan kullum za ka karanta shafi ashirin da biyar kuma shafuka nan na alƙur'ani shafi ɗari shida ne da sittin da hudu to in kana karanta ashirin da biyar kullum ka ga ko ba a ramadan ba a cikin wajen wata ramadan duk wata aƙalla za ka sauka duk wata kwana ashirin ka yi shafi hamsin an gane ku 500 kwana goma da suka rage nan ma kana 250 kaga ka karanta har ma ka biyu to da haka haka ya kamata ainihin murin gari yi wannan din zai taimaka matuƙa gaya wajen ganin cewa mutum ya samu yayin karatun alkur'ani rabi'an abu na hudu da ake so mutum ya yi a cikin wannan wata na ramadan a sadaqa shine yin sadaka عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقى عبد الله بن عباس الله يقرا مسلم ده ما يكون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير اجود الناس من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا kowa kyauta daga cikin mutane wa kana ajwadu ma yakunu ramadan ya kasance lokacin da ya fi kowane lokaci kyauta shine a cikin watan ramadan shine ya kawo jibril lokacin da malaika jibril yake zuwa wajen sa ya haɗu da shi وكان جبريل جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان ملائكة جبريل يا كسر شئنا حدوا لما زال الله سلم قوة نجري رمضان فيدارسه القرآن تشي كراتين القرآن في عينه مصفى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة والله إجاب الله الأنبار ما زال الله سلم يا فن سكيكيا إذكا كوتا a lokacin da jibril yake zuwa wajen a wannan lokaci ma'ana kyautarsa tana yin yawa wannan hadisin ina cikin sahih bukhari da muslim ina cikin sahih bukhari hadisi ne lamba 3220 kuma wannan lafazin sa ne ina cikin sahih muslim hadisi ne lamba 2308 babai na siyani wa sadakati wa rujudi talazumun aji tsakanin azumi da sadaka da kyauta akwai wani abu na lazuntuwa na ban mamaki mai ban sha'awa iz anna soma ya ta sama bi sahibihi an rahakil haya saboda shi azumi ina daga darajar mai shi gaburan wahalhalu da kuncin rayuwa wa sakalatul madda da ainihin nauyin abin duniya wanda ainihin mutum zai ga a yini ya kashe kaza don yana azumi zai samu sauƙin kashe wannan abin ويشعر صاحبه بما يلقى الجوع والظمأ من عنف sannan azumi ina sa shi mawadaci iringa jin abin da mutanen da suke rayuwa kullum cikin yunwa da gishirwa suke ji na daga wahala da tsanani daga haƙƙun nafsu da ta wasa yanzu zuciyarsa za ta sauƙi. domin ya tabbatar da cewa ya ɗaiɗe musu kewa a wannan wata na ramadan na abin da suke yi su a tsawon shekara kun yadu bin bazmi wal saboda haka sai hannunsa ya zamanto ta yi yalwa wajen kyauta da baiwa da ciyarwa wata rafa wa an shirhi wal asara zai zamanto ta kau daga ɗabi'a ta kwaɗayi da rowa da kuma san kai wa kad bada zalika jami'an fi hayati salaf wannan ya bayyana a fili a cikin rayuwar magabata faqad ja sa ila al-imam ahmad rahimahullah wa dafa ilayhi rajifain kana yu'idduhuma li fasrihi wani ne mai roƙo ya zo ya tambayi ahmad bin hanbal ina taimaka masa da abincin da zai ci imam ahmad bin hanbal yana da wata gurasa guda biyu da ya ajiye saboda ya yi buɗe baki sai ya bashi sun matsawa sannan koma ya ci gaba da Yin yunwa wasu ba fa'ima iwaye gari yana azumi jiya ya yi azumi abin da zai yi da baki da shi wani ya ya roƙe shi sai ya bashi shi ya haƙura haka ya zana cikin sa babu komai kawai an sha ruwa ya sha ruwa gobe kuma ya ci gaba da azumi an gane wa kana al-hasan al-basri rahimahullah yut'imu ikhwanahu al-hasan al-basri ya kasance yana ciyar da yan uwansa wa huwa sa'ibun tatawwa ina azumi na tatawwi wa yajlisu yarawihum wa hum ya'kulun sai yanzu na ina musu fifita lokacin da su suke cin abinci shi fa azumi yake azumin tatawwi amma saboda tsabar kyauta sai ba su abinci su ci wai da ita ma suna ci su ba a sai kuma yana suna ce ne musu fifita faman kana za gidatin fa hada awalul badar da aka ya ku bayan Allah wanda yake ma'abocin yalwa to ga lokacin da zai ci ɗan jinjini wa man lam yakun wanda kuma ba shi da yalwar arziki da zai irin wannan aiki na cewa bayan bayi an yakuna dalan ala alkhair to ya kamata ya zama to mai nuni zuwa ga alkhairi bi tawjihil musirina ila ahli al'awazi wal qafa aw al faqa wal arani wal yatama wal masakin al muta'affifin to wanda ba shi da damar da zai ciyarwa amma yana da wata dama da zai nuna mawadata ma'abota ainihin bukata ma'abota talauci mata zawarawa da iyayen marayu da su kansu marayun da miskine waɗanda sun kame kansu ba sa tambaya allazina la yas'aluna an-nasa ilhafa wanda ba su roƙon wani ballanta nasu nace masa to ya kamata ya nuna wa waɗannan moda da yake da hanyar su waɗannan domin su taimaka musu wadda lu'anar khairi ka fa'ilu ita ka'ida a musulunci wanda ya aikata inuni zuwa ga aikin alkhairi to kamar wanda ya aikata alkhairi in ka sa wani ya aikin alkhairi allah zai baka lada kamar yadda ya bashi saboda haka in kana da hali kai ka yi aikin alkhairi kuma ka sa a yi in ba ka da hali amma kana da waɗanda za ka sa su yi to ka sa su su yi bilmuna saba ina kira ga iyaye mazansu da mata musamman su mata iyaye mata ku ringa sa 'ya'yanku suna yin ayyukan alkhairi ina fatan mun gani ku ringa sa su ku daina tunanin cewa in sun ciyar da dukiyarsu za su rasa dukiya ko za su yi ka ba a rasa Haka nan mata yi ku ringa sa mazajen ku suna yin aikin alkhairi da dukiyar da Allah ya ba su ku ringa sa su ga lokaci lokaci ne wanda za a samu alkhairi da albarka mai yawa in ka yi wa Allah shi ma Allah zai yi maka da ka tunanin tsanki kike yi da jikoki ki dena. rayuwa a hannun Allah take wadata a hannun Allah take arzurtawa a hannun Allah take tunanin mijinki kike yi da 'ya'yanki da kika haifa kada su yi talauci Allah subhanahu wata'ala ina tsayawa wanda ya tsaya masa wanda ya taimaki bayansa Allah yana taimakonsa saboda haka yi wata dabara samar wa 'ya'yanki gata na dindindin shine gatan Allah subhanahu wataala ki zaben musu wannan gatan akan gata mai yankewa uba wata rana dole zai mutu bar 'ya'yansa ko kuma su su mutu su bai wannan dole ne sai aiki amma Allah subhanahu wataala baya mutuwa dukiya ɗayan biyu ce dole ka tafi gabanta ko dole ta tafi da barka dole sai aiki amma abin da yake wajen Allah baya karewa to da aka zafi fifita tabbat akan abin da yake gangan abin da yake na yake hannunka yake hannun duk gangane abin da yake hannun Allah shine khairun wa abqa shi yafi tabbata kuma shine ifuwar zuwa kuma shi yafi alkhairi da haka Allah subhanahu wataala yace ma indakum yanfadu wa ma inda Allah baq abin da yake hannunku zai kare amma abin da yake hannun Allah wanzaje ne babu ran da arzikin Allah subhanahu wataala zai kare a ce yau allah ya yi talaucin da ya kasa arzuta bayansa babu wannan ranar da za ta zo to da haka mu ringa da abin da yake hannun allah kuma da haka wasu daga cikin magabata suke cewa imanin mutum ba zai cika ba har sai ya fi jin nutsuwa a kan abin da yake hannun allah fiye da abin da yake hannunsa a cikin aljihunsa kana so imanin ka ya tabbata a yadda kai mai imani ne to ka ringa jin abin da yake hannunka ba tabbas bane abin da yake hannun Allah shi ne tabbas dan ne ka gani ga mutum da abin duniya amma yau Allah ya raba shi da abin duniya ga wani ga abin duniyar Allah ya bar abin duniyar amma shi ya dauke shi babu yadda zai yi shi abin duniyar ba abin da zai yi masa wannan na abubuwan ba ɗaya ba ba biyu ba an yi ka gani an yi ka gani an yi ka gani an yi a kusa da kai an yi nesa da kai yanzu haka a cikin dangin kama an yi to duk waɗannan abubuwan izina ne gare ka kai domin ka san ne ne abin da ya kamata ka yi ina roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagora da dora ma kan daidai insha Allah Allah ya mu gobe ma abu na biyar da ake so ne azumi ya aikata da abin da ita wanda kuma abin da mun faɗa ya zo ne ya ba mu lada inda muka yi kore Allah ya kai mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na ne santa Allah ya ba mu ikon ne santa Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmi wannan azumi da muke Allah ya karba a wajen mu qiyamul layl da muke Allah ya karba a wajen mu karatun alqur'ani da muke Allah ya karba a wajen mu sadaka da kyauta da sadar da zumunci da duk wani abu da muke na alkhairi Allah ya karba daga wajen mu Allah ya yafe mana kurakuran mu Allah ya ji kan magabatan mu Allah ya albarkaci iyalan mu Allah ya bada lafiya ga marasa lafiyar mu Allah ya biya bukatun mu na alkhairi masu sha ne musu addu'a masu bukata Allah ya bukatunsu waɗanda ke da damuwa Allah ya daye damuwarsu waɗanda suke da nema Allah ya ba su abin neman su kuma Allah muna roƙonka kai mana abubuwan da muka roƙa musu Allah muna roƙonka ka ba mai kyau a duniya ka ba mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka zauna da ka san mu lafiya Allah ta kawo zaman lafiya da kwanciya a Najeriya Allah da duk kasashen musulmi Allah halin tattalin arziki da ake fama na kuncinsa Allah ka kawo yayewa Allah ka kawo yalwa Allah ka yi mana buri na alkhairi Allah ka wadata mu da wadatarka Allah ka arzuta mu da arzikinka Allah ka ba mu daga falalarka wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim wa على wa محمد wa آله wa وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى